an gurfanar da wani matashi mai suna Salisu Shu'aibu mai kimanin shekaru 22 da haihuwa mazaunin unguwar Hotoro a gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a Birgit ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Malam Nura Yusuf Ahmad bisa zarginsa da laifin damfara, yaudara da kuma laifin sata. Tun asali dai wata matashiyar budurwa ce ta yi korafi bayan da matashin ya sha ta basilla inda ya ɗauke ta zuwa wani otal domin ci gaba da tsinkar fure duka dai wani salo na kaucewa 'yan sa ido sai dai kuma a iya cewa wannan budurwa ta ɗauko kara da kiyashi wanda ɗan hausa ke wa lakabi da ɗaukan mara sani domin matashin ya yi kat ta 'yan caca inda ya sace mata jakarta mai ɗauke da sarƙar gwal da ɗan kunnen gwal da zobenta na gwal da wayarta ta hannu ira iPhone 12 da kuma zunzurutun kuɗi har kimanin naira dubu ɗari. Sai dai 'yan sanda suna tsaka da binciken matashin ne sai ga 'yan mata har kimanin su shida suka shigar da ƙorafe-ƙorafen cewar wannan wannan matashi su ma ya yaudare su inda ya raba su da wayoyinsu na hannu. Hakan ce ta sa aka gurfanar da shi a gaban kotun da kimanin takardun tuhuma har guda shida. mai gabatar da ƙara aliyu zainul abidina ya karanta masa jerin tuhume-tuhumen da ake masa kuma nan take ya amsa dukkanin tuhume-tuhuman daga nan ne kuma alkalin kotun ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da sauraron ƙarar domin yin hukunci tare da ba da umarnin tsara wannan matashi a gidan ajiya da gyaran hali kafin wannan rana da kotu ta ambata. A dai gaban wannan kotun ne kuma aka gurfanar da wasu matasa su biyu Shamsu Ahmad mai kimanin shekaru 26 da Zailaniya'u mai kimanin shekaru ashirin 27 jerin gwana wasu hukunce-hukunce bayan da kotun ta same su dumu-dumu da laifi na haɗin kai shiga ta laifi mallakar muggan makamai da kuma uwa uba laifin sata waɗannan laifuka sun ci karo da sassan shari'a na 120 da kuma 264 da 134 da kuma 313 na kundin SPCL. Tun da fari dai ana zargin matasan sun haura gidan wani wani babban lauya mai suna abubakar balaraba muhammad mai mukamin san dauke da muggan makamai sun kuma suka sungume masa wani mashin mai kimar kuɗi naira dubu ɗari biyu da kuma batiran sola guda biyu masu kimar kuɗi naira dubu ɗari. Su ma dai mai gabatar da ƙara Aliyu Zainul Abidina ya karanto musu jerin gwanan tuhume-tuhumen nan take kuma suka amsa. Alƙalin kotun Malam Nura Yusuf Ahmad ya yanke musu hukunci kamar haka. Laifin haɗin kai za su shafe watanni hudu ko taron naira dubu biyar sai kuma laifin mallakar muggan makamai za su shafe wata shida babu zaɓin tara. Akan laifin shiga ta laifi kuwa za su shafa wata shida babu zaben tara game da laifin sata kuwa watanni biyar za su shafe a gidan gyaran hali da tarbiyya babu zaben tara da bulala sittin tuni dai ɗan wanka ya cika aikinsa kamar haka mun yi ƙoƙarin jin ta bakin matasan sai dai hakan mu bai cimma ruwa ba to mu a nan sai mu ce da fatan hukunci zai zama darasi ga masu aikata laifi. Ƙarshen rahoton kenan, Abdullahi Shu'aibu Haiwa Zare da Abawa.